الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن سكي صورا رمى لكلم عددي وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهؤو غوة شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da shashi daga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin taqiyuddin a ƙa'idu shi'a al-ithni ashariya na babban malami professor Abdurrahman bin Sa'ad wannan ita ce halka ta ashirin in ba na manta ba malam yake cewa tambaya ta takwas man awwalu man qala bi naqsil qur'ani wani mutum ne ya fara faɗa farko cewa wannan alqur'anin na Allah akwai raguwa wa ziyadatihi sannan an ƙara wani abu wa tahrifihi da kuma karkatar da wani abu min shiyukh shi'a daga cikin malaman shi'a amsa shine huwa shaykhuhum hisham bin al-hakam wanda ya rasu hijira 190 alƙa'il bittasiyin wanda yake faɗar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da jiki wannan magana ta zo cikin littafin at rat a shafi na 25 da shafi na 26 lil wa wasafa shuyukh shia Hisham bin al-Hakam malaman shi'a sun siffanta Hisham bin al-Hakam bi annahu cewa kuma shi siqatun fi riwayati wato sika ne a wajen riwaya sannan husnul tahqiq yana da kyawu wajen tahqiqin abubuwa jawabatu ahlil mawsil lil mufid wannan ya zo cikin wa jawabatu ahlil mawsil lil mufid ashafi na 45 da biyar da kuma wato hamish raqam na biyar wa sababu iftira'ihi lil qawl bi nafs al qur'ani wa tahrifihi dalilin da yasa yace alqur'ani an rage wani abu an ƙara li'anna alqur'ana kalamin a a'immatihi domin kowa ya san idan ka duba alqur'ani ba za ka ga sunan sayyidina ali ba al-imam hassan ali sayyidina ali zain al-abidina har zuwa na sha biyu al-mahdi al-muntazar wanda suke jira al-muftara wanda kirkirarsa suka yi shi kan shi wannan mahadin babu shi to shine yake cewa وهذا المذهب فقالوا هنا إذن بهذه الفريات ولوكة سكك الونا كبير وخاصة بأن هشام هو أول من تكلم في الإمامة مصمم ما شي هشام إن شيني فرق من دي فارا مغانا أكن أبن دي شاف الإمامة to kada wani ya ce to ai akwai cin karo a baya wajen abin da ya ana maganan shi abdullahi bin saba'i da ya zo ya fara yin maganan a aikace amma wanda ya fara yin rubutu akan matsalar to shine hisham bin hakan. qala shi qala shi'a an hisham fatakal kalama fil imama shine wanda ya wato ya buɗe zance asalin fataka shine ya ga abu Allah ya ce awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما سنا اينهم واتو حديث في مكيتا سو ان جاء الله سبحانه وتعالى و وهذب المذهب بالنذر يتركه كي مذهب الشيعة تهنير بنتكي ده نذري وله من الكتب ينادى لتتفي اكوي كتاب الامامة الفهرس سنن الفهرس المجلد آه، نتيا شافي نتليد سبعين دبير الفن الثاني من المقالة الخامسة من كتاب الفهرسة في أخبار العلماء وأسماء من صنف ما صنفوه من الكتب لمحمد بن إسحاق النديم wanda ya rasu hijira 380 ya rasu to wannan shine Hisham fa innahu za'ama domin shi ya faɗi cewa annal qur'ana wudi'a an sanya shi ne fi ayyamil khalifati rashida a kwanakin khalifa shiryayyu mun san cewa an haɗa alƙur'ani gwamnatin abubakar da umar sai gwamnatin usman alƙur'ani ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah akwai shi a rubuce sai dai ba a haɗa shi ba don haka mutane a zamanin manzon Allah sun fi dogara da hadda karatu sama da rubuta karatu sai zamanto akwai ƙur'ani a rubuce amma a can da can da can amma yana haddace a ƙirjinsu kamar yadda Allah ya ba da shaida ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurul ladina utul ilm wannan Alƙur'anin ayoyi ne bayyinannu a cikin kirazan wa'inda Allah subhanahu Ta'ala ya ba su ilimi sai ya ce wa ma yajhadu bi ayatina har zuwa ƙarshe kuma yana daga cikin hikiman Allah turo annabi cikin larabawa tun farko saboda kuwatu zakira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba larabawa. Tuda haka shi ne wannan mutumin, tuda haka sai zamanto zamanin sai da na abubakar ko da annabi ya rasu ƙur'ani yana haddace a kirjinsu, sannan akwai shi a rubuce amma nan da can, lokacin da aka je yakin yamama aka kashe makaranta ƙur'ani da yawa to daga nan kuma sai tunanin tara alƙur'ani ya taso da aka sai zamanto akwai bambancin tara shi zamanin abubakar da gwamnatin umar da kuma gwamnatin usman da aka lokacin sai na usman aka yi masa haɗin da aka yi masa sai ya zamanto ƙur'anin da ke hannun mutane yanzu a duniya a rasmul usmani ake kiran shi shi yasa za ka ga idan yanzu kaga ƙur'ani haka kaman wannan in kaga qur'ani haka kaman wannan wannan fa mutane kar su dauka asali bugun inji ne ba bugun inji bane hannu ne ne zauna yayin rubutu sai aka yi scanning scanning yanzu ba akwai scanning a waya ba saboda ni me yasa wannan rubutun da mutane suke ganin sa jama'a asalinsa haka ba inji ba ne yin shi hannu ne yin shi da hannu yi sai aka yi scanning sai inji yake bugawa saboda shi imla'in ƙur'ani ya sha bamban da ƙa'idar imla'i zan ɗauki wasu gurare kawai in ba da misali a kansu idan kana kallon imla'in abin da ya shafi ainihin wato alƙur'ani za ka ga cewa ya sha bamban da ƙa'idar imla'i da ake yin amfani da ita wajen abin da ya shafi rubutu za ka ga sun saba ƙwarar gasken gaske imla'in ainihin wato alƙur'ani to shi ya sa tun da imla'in ƙur'ani ya bambanta da ka'idar imla'i ta rubutu to shi ya sa za ka ga har yanzu a ce maka ga wata na'ura tana rubutu da imla'i irin na ƙur'ani to abu ne inda yake da hala ko yanzu in ka ɗauki ƙur'anin da ke cikin maktabatu shamila idan ka ɗauki ƙur'anin da ke rubuta a nan haka za ka ga wajen imla'in su za ka ga ba ɗai ba ne yanzu kun ga misali kawai zan bayar a cikin alƙur'ani a nan wajen kun ga nan wajen Allah da ya ce fa amma man tsaga sai ce wa asar hayatar duniya ku kalli yadda aka rubuta alhayata za ku ga ga alifin sai lamu sai ha'un sai ya'u to a ƙa'ida ta imla'i yadda ya kamata a rubuta shi ya kamata a rubuta shi ne haka haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat fa amma man daga wa asar alhayat ad-dunya haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat ka gani da alifun sai lamun siya'un ha'un siya'un sai madda alif alhaya wannan shi shine ka'idar imla'i amma za ka ga alƙur'ani da aka tashi rubuta wa an maman tsaga tsaga wa asar alhayatar duniya to za ku ga shi kuma alhayatar duniya na ƙur'ani ba haka yake ba za ku ga gashi sai da aka rubuta alhaya maimakon a kawo alifin ɗin kai sai aka kawo wawun sai aka sa sai aka ɗora alifin ɗin a kai sannan aka rubuta wannan tawon ɗin to haka irin su zakka da sallah da abubuwa da yawa a cikin ƙur'ani haka za ka ga haka yake da bambanci cikin alƙur'ani shi yasa da yawan ɗalibai abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin suratul tahrim wannan ayar cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tabtagi mardata kun gani mardata anan wajen azwajika wallahu ghafurur rahim da haka za ku ga cewa mardat marda mardat za ku ga cewa ai asali za ka ga kaman kasancewarsa maf'ulin bihi tunda jam'i ne ya kamata ya zamanto mardas da alifun sai zamanto maf'ulin bihi mansubun alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al li'annahu jam'u muannas salim amma menene dalilin da yasa da aka zo sai aka ce tabtagi mardata ba a ce mardati ba to akwai dalili to wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sahabbai tun wajen rubuta shi da haɗa shi sai ya zamanto don ƙa'idarsa ta tabbata ta bayyana da duk kowane littafi ma sai ya zamanto hatta wajen imla'insa ba ƙa'idar wancan imla'i yaƙi ba. Da haka in ka koyi imla'i irin wannan, aka ce ka rubuta ƙwar'ani sai ka sake dawa kuma ka koyi imla'in ƙwar'ani, in ba ka ba, banna za ka yi ma mutane. Wannan shi ne. to shine yake faɗa yake cewa wa annal qur'an al haqiqi qur'ani na haqiqa su da bihi ila samai an hau sama da shi inda da sahaba lokacin da sahabbai suka yi ridda kama ya ataqidu kaman yadda yake kudurcewa wannan ya zo a cikin wato at-tanbihu da muka kawo dazu warrad na lil da makamantansu wanda muka lissafi wancan nukta ta bi mu'jamur rijalil hadith ne na Hashim bin Salim al ya kawo magana shi amma littattafan da muka jero a bayanan ne inda ya kawo wannan to yanzu anan wajen idan muka tafi cikin littafin al-ihtijaz na al-Imam at-Tabarisi a shafi na ɗari da hamsin da biyar da kuma Biharul Anwar mujalladi na casa'in da biyu shafi na arba'in da biyu tasa'in da uku shafi na arba'in da biyu shi ma da mir'atul anwar shafi na talatin da takwas ga ruwayar da suka kawo suka ce lamma tuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da annabi ya rasu jama'a Aliyu aliyun alqur'ana na ali ya tara alqur'ani Mun kuma san cewa a gwamnatin abubakar da umar da usman aka tara alqur'ani waja bihi sai sai na ali ya ɗauko wannan alƙur'anin ya zo da shi ilal muhajiri na wal ansar zuwa ga muhajir da kuma ansar wa aradahu alaihim ya bujuro masa da wannan alƙur'anin da ya bujuro masa da wannan alƙur'anin lamma a awsa'u bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yayi masa wasiya cewa ya ya rubuta alƙur'anin da ya rubuta alƙur'anin ya tara shi ya taho da shi falamma fatahahu abubakar lokacin da abubakar ya buɗe wannan alqur'anin kharaja fi awwal safahatin fataha sai ya fitar a farkon shafi da ya buɗe, sai ya fitar da fada'iha qaw abun kunyar mutanen yana nufin sayyidina ali a ciki duk inda Allah ya faɗi cewa abubakar kafiri ne fasiki ne fajiri ne sai da ya rubuta umar ma haka ragowar muhajir da ansar haka fa wasa ba umaru sai Umar ya zabara wa ya ce ya ale, rududu fala hajata da nafi wannan alkur'anin da ka rubuta ka koma da shi ba mu da bukatar shi fa haka da sai na ale ɗauki wannan wan sarafa sai ya juya hadaru zai da bin ثابت sannan sai abubakar da umar suka ce a kira masu da bin sabit wa kana qari allil ƙur'ani zai ya kasance makarantun Alƙur'ani ne فقال له عمر سي عمر يتي ما زيد ان عليا قد ya zo mana da يا ذو من القران وفيه فضائل المهاجرين والانصار a ciki mun ga abin kunya da ya rubuta da tonan asiri akan muhajir da ansar muhajir da ansar din nan fa da suke magana a qur'anin da ali bin abi talib ya rubuta a ƙur'anin Allah wanda ke hannunmu Allah da ya tashi ce mana wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه idan ɗan shiya za ku tsaya kake na da shi ya ce maka min din ba tana bayanin jinsi bane tana bayanin tabi'id ne sashi ka ce ya faɗa maka mutum goma cikin muhajir wanda ba su ridda ba ya faɗa maka goma cikin ansar wanda ba su ridda ba dan min ta ɗauki sashi za ka ga ba zai iya kawo maka goma cikin muhajir ba ba zai iya kawo maka goma cikin ansar ba a daidai lokacin da kuma sun kawo ruwaya ba sun ce duk hadisin da aka ruwaito in yi ta karo da ƙur'ani a watsi da su wannan alƙur'anin wa ƙadar aina suka ce mun ga an nu'allifa Alƙur'anin mu rubuta wani alƙur'anin Wani su ita minhu huma kana mu kayar da abin da ya kasance akwai fadihatan abin kunya wa hattan da sunan asiri lil muhajirin wal ansar ga muhajir da ansar fa ajabahu zaidun ila zalika sai zaidu ya karba ma umar da abubakar akan wannan sun maƙala sannan ya ce fa in ana faraktu min alƙur'an alama sa'altum idan na riga na gama rubuta alƙur'anin da tara shi akan yadda kuka nema wa azhara al-ali al shi kuma sayyidina ali ya fito da nashi Ƙur'anin allazi allafahu wanda shi ya rubuta kad batala kullu amalikum to dukkan aikin ku ya riga ya lalace qala umar sai umar yace to fa mal hila idan ka gama tara wannan qur'anin ka fito da shi ka ciccire ababen kunyar da ya tabbata muhajir da ansar sun yi shi kuma sai na ali ya fito da nashi to ya ra'ayi qala zaidun sai zaidu yace masa antum a'lamu bil hila kuka fi kowa sanin yadda za ku yi فقال عمر سي ma يتي hudu na دون أن نقتله ونستريه منه ai ba wata dabara da zamu yanzu ko sai dai mu kashe shi mu huta da sharrin sa fadabbara fi qatlihi yace fadabbar fi qatlihi ala yadi Khalid bin Walid ko fadabbara sai tunanin fi qatlihi yadda za a kashe shi shine amma a miƙa matsalar kisan sayyidina Ali ala yadi Khalid bin Walid falam yaqdir zalika shi kuma Khalid bin Walid da aka ɗauki kwangilar ya kashe sai da na Ali bai samu damar yin haka ba. Falan masa kalafa Umar, sai na Abubakar Umar ya yi shugabanci shekara biyu sai na Abubakar da wasu ‘yan watanni. A wajen shi akwai ƙur'anin gaske, sannan ya tabbatar Abubakar ba mutumin kirki ba ne da Usman da Umar, amma haka yake bin su a je a yaƙi a yaƙi wanda suka yi ridda a faɗaɗa addinin musulunci kuma ƙur'anin gaske na hannun shi ko da mai musulmi suke bauta ma Allah wallahu a'lam kuma wannan a zamanin sahabbai to lokacin da sai na abakar shekara biyu da yan watanni ya koma zuwa ga Allah falan mastakalafa umaru lokacin da umar ya zama khalifa sa'ala aliyan sai ya tambaye sai na ali an yadfa a ilaihi alquran wannan qur'anin da ya rubuta lokacin da annabi ya rasu ya kawo musu shi fa yuharrifuhu fi ma bainahum su cire abin da za su cire tun yanzu fa qala sai yace ya abul hasan yace na ali ya kai abul hasan in ji ita bilƙur'anin in ji ita bil ji ita bihi ila Abibakar. bakar in zaka zo mana da ƙur'anin yanzu wanda ka bi da shi lokacin sai na abakar yake karba nastami'u hatta nastami'a alai har sai mun taru akan shi za mu karɓa. to a lokacin ne sai na ya ce masa haihata laisa ila zalika sabil kaukau wannan ƙur'anin kan yanzu ba ma wata hanya za ku iya ganin shi inna ma ita bihi ila abi bakar zo da shi ne lokacin wani sai na abokan litaqoma la hujjatu alaikum dan hujja ta tsayo kan ku cewa ga ƙur'anin Allah na gaske amma kun ki yadda da shi wala taqulu yawmal alƙiyama kada ku ce ranar alƙiyama. inna kunna an hada gafilina lalle mu mun rafkana akan wannan aw ta qulu ko kada ku ce ma na, bihi baka zo mana da shi ba sai yace innal qur'ana allazi indi ni fa ke waje na. wanda nazo muku da shi kuka karba la ya masuhu illa almutahharuna ba wanda zai taba shi ma sai masu tsarki wal ausiya min waladi da waɗanda aka yi mawasiya daga cikin ‘ya'yana, ƙala umar sai umar ya ce masa fahalla izaharihi waktun ma'alum to akwai lokacin da wannan ƙur'anin da ka rubuta ka kawo a wancan lokacin ba makarɓa ba akwai lokacin da za a bayyanar da shi a ƙala na'am sai ce yi eh. idan ƙala ƙa'imu min waladi yuzhiruhu wa yuhmilu an-nas alayhi idan mai bayyana ya bayyana to zai bayyanar da alƙur'anin gaske sannan zai ɗauki mutane ya ɗora su akan littafin Allah fatudiri sunna da bihi akan wannan alƙur'anin ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta gudana wannan fa jama'a fa yana rubuta a cikin littafin 'yan shi'a shi yasa wanda bai san yadda matsalar take ba in ka ce suna da wani ƙur'ani sai su rena hankalinka sai fi an musu ƙarya in ka isa ka fito da ƙur'anin a'a ba haka ake niki ba sai dai suna da wani abu da suke ce masa musafu fadima in sun rena hankalinka sai fi abdullahi dan masudu ma yana da Musa? aisha ma yana da Musa? tun da kake a duniya yanzu ka taɓa ganin wani ya fito da musaf ya ce maka na aisha ne ko na abdullahi dan masudu suna ne a da a lokacin da suke rayu ƙur'anin da suke karatu da shi a ce masa fa aisha ƙur'anin da abdullahi dan mas'ud ke karatu da shi a ce masa Musa abdullahi dan mas'ud ka taba ganin wani ahlus sunna yanzu da ƙur'ani aka ce maka wannan musaf na ibnu mas'ud ne ko na aisha amma su suna da musa fa fatima to abin da suka ce wannan ƙur'anin yana hannun mahadi tunda aka kawo sai abbai suka ki karba sai na aleji damkawa mahadi a lokacin fa ba mahadin a duniya ba a ma shi ba shi yasa in mutanen mu na karatu ba za ka taɓa ganin aƙida mai cin karo ba mai contravention yanzu yanzu nan a kawo magana a tafi gaba a kawo wata tawarware ta kamar aƙida shi'a a wata ruwayan wacce ta zo cikin littafin fasulul kitab littafi sukutun wani malami ya rubuta ya sa masa fasulul kitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab tantance bayani dalla-dalla cewa lalle wannan alƙur'anin na Allah an canza shi. A ya kawo shi a shafi na casa'in da tara, ɗari biyu da talatin da tara da kuma mahajjatul ulama a shafi na ɗari da arba'in albihar shafi na casa'in da hamsin da biyar na tara da kuma haƙƙul yaƙi. Me suka kawo cewa innal mahadi inda zuhurihi al-imam al-mahadi lokacin da ya bayyana ya tilil zai zo ya karanta ma mutane alƙur'ani yadda yake Sai yaqulu almuslimun sai musulmi su hada wallahi alqur'an haƙƙan. mun rantse da Allah wannan shine alqur'anin gaskiya fa allazi unzila allazi anzalahu ala muhammadin wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabinsa wama usqita wa buddila وما أسقط وبدل وحرف لأن الله من أسقطه وبدله وحرفه wanda ba a kayar da wani abu ba a canza ba wannan amma wancan alƙur'anin wa harrafa la'anallahu man asqatahu wa baddalahu wa harrafahu duk wanda ya canza littafin Allah ko ya jirkita shi ko kaza to Allah ya tsine mai wannan fa na kawo shi ne kawai a wannan ma'aradin amma idan muka ji za ka gama ganganun malamai na shi'a wanda suka ce wannan alƙur'anin ba daidai ba ne sai ka sha mamaki shi duk ɗan shi'a in ka tambaye shi malamai guda hudu ne a shi'a kawai a da ba mu'asiruna ba su mu'asiruna na yanzu suna cewa alƙur'ani daidai ne a babin taƙiyya don duk jahilcin musulmi daga ran da ka ce mai wannan alƙur'anin akwai kuskure a ciki ba zai ƙara yadda da kai ba to yanzu ya zafi sai suka ce a sun yadda wannan alkur'anin da ke hannun mutane daidai ne babu ƙari babu ragi amma kuma a zamanin kafirai guda uku a ce wasu aka haɗa su kafiri abubakar kafiri umar kafiri usman da aka ƙur'anin da ke hannun musulmi da aka rubuta rasamul usmani da aka a gurinsa kafiri usman shine sunansa yake da shi to sai suka ce bari su dinga amfani da taƙiyya cewa sun yarda da wannan alƙur'anin amma malaman su na da mutum hudu ne kaɗai suka ce wannan ƙur'anin ba a canza shi ba su ma ta tabbata da gaba cewa taƙiyya ce ta sa su wannan magana idan ka tambayi ɗan shi aka ce masa ina hukuncin yanzu za ka ga sun matsawa mutane akan kullum suna cewa annabi ya tafi ya bar abu guda biyu inni tarakku fi kuma tsakalai ne ahaduhuma akbar min al-akhar kowa ya tabbatar da cewa littafin Allah ita ce wasiya babba da annabi sannan sai ahal baitin shi su kuma wasiya ne na cewa a kula da su, a mutunta su a girmama su a ƙaunace su to sai kaga yanzu nan tuhumar kama in suna ya su ce maka kai kafiri ne halalin dam ka ya halatta in an ce mai dalili sai su ce baka san ahlul baiti amma in ka ce musu menene hukuncin kuma wanda ya taba asikalul akbar ya taba mutuncin alqur'ani sai su ce maka to ai ijtihadi ya kuskure kaga ya halatta ka taba littafin Allah ijtihadi kai kuskure kai ana maka uzuri amma abin da ya shafi ahlul bait ko da ma ba kuskuren bane tuhumar ka suke yi to yanzu ne sai ka fita addinin musulunci haka suke yi da ka shi yasa duk wanda ka tambaya kace mai hukuncin malaman ku da suka fito saraha suka ce wannan alqur'anin bai cika ba sai kaga ya kama su uzuri ba zai iya fito a kai ce kafirai bane dan ya san akwai waɗanda da yawa da yayi itlaqin kafirci akan su sun fita musulunci dan sun kawo ruwayan alittataman su mun kuma ƙarya kake yi ka kawo wani malamin sunna ƙwaya ɗaya saraha ba wai kai ka fahimci magana ba kamar da akwai maganganun da suke ɗaukowa su murɗe su ce ma'anarsa kenan amma babu wani malami a duniyar sunna da ya taɓa ce wannan littafin na Allah an ƙara ko an rage duk wanda yake da wannan aƙidar a gurinmu hukuncinsa hukuncin kafiri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan wa awwalu kitabin min kutubi shi'a farkon littafi daga cikin littattafan shi'a yusajjalu fihi wanda aka rubuta a cikin su itiqaduhum aqidatsu bi naqsil qur'ani wajen tawaya alqur'ani wa ziyadatihi da kuma cewa an ƙara wani abu huwa kitabu sheikh huwa kitabu sheikh huwa kitab sheikh shi'a shine littafin babban malamin nan na shi'a Sulaim bin Qais al-Hilali wanda ya rasu hijira ta 90 ya rasu arada da al-Hajjaj Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya so ya kashe shi fa haraba ولجأ إلى أبان من أياش da haka in ka koma abbani bin iyash innan huwa abbani bin iyash bin abi iyash fayazuru fay fayazuru abu isma'il fayrus fayrus abu isma'il fayrus abu isma'il ya rasu jira 138 qala anhu al-hasan bin ali al-hilli wanda ya rasu jira 726 abbani bin abi ayyash yace da'ifun qila hu innahu a kitab sulaim bin qais wannan littafin na sulaim bin qais ana ganin ba kirkire sai wannan ya zo cikin rijal bin abi daud al wanda ya rasu jira 200 ko shafi na 226 al-qism sani babul hamzati raqam lamba na biyu mutum zai duba وينظر ba وجامع an وإذاعة الاشتباهات عن a mujallari na ɗaya. shafi na tara Babu al-rijal tusi shafi na 126 raqam namba na 1264 ashabu abi jafar muhammad bin ali bin husayn alayhi zai ga wannan nan ya kawo shi naka inda za a tambayi ka a ce maka wani littafi ne aka fara rubutawa a akan aqidar shi'a a farko duk duniya to wannan littafin na sulaimi bin qais al-hilali Shi ne littafin da aka fara ainihin wato rubutawa a duniyar ainihin wato shi'a to ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu shine malam yace walamma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta halitto masa a atahu sulaim hadal kitab a Atsahu sai ya ɗauki wannan littafin ya ba a atahu sulaim hadar kitab sai sulaim ya bashi wannan littafin farawahu anhu أبان بن أبي أياش وفروه فروه عنه أبان بن أبي إياش لم يروه عنه غيره لكن سيدة من أبان شي رويتو لغا سليم بن قيس شي كما لغا نمبا أساموان دي رويتو ونن لغا غريش با أنا نونا من شوالوك تياي زامي كم قريم سيدة الله سبحانه وتعالى يكيمو حلقة تغبا abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh